sunana kasimu aliyu asara a jihar sokoto yau zan yi nawa magana dangane da kwamishin da shugaban ƙasa ya kawo na dattawan arewacin najeriya game da binciken rikicin boko haram da kuma gwamnatin najeriya to gaskiya har yanzu zan ƙara jinjina ma dattawan arewacin najeriya domin kowa ya san cewa mu muna ganin kima kuma mu ne to shawarar nake ba su su yi kokarin ganar da shugaban ƙasar najeriya gaskiya sun nuna mai hawa bisa teburin sulhu shine mahita kawai ba wai wani umarni da ƙarfin dindaje ba ko soja ko wani jirgin sama domin ya ƙarfi sunana kasimu aliyu Asada a jihar sokoto sunana bashar muhammad Lugai federal housing abuja nigeria ina janjina ma dattawan arewacin ƙasarmu domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a kan matsalaha da ake so a yi da 'yan boko haram sannan muna da dattawa arewa wanda muna ba su girma da kima da mutunci to ya kamata a ce dattawan nan su yi amfani da kwakwalwarsu su gane fara gurba a cikinsu domin idan sun kira mitin akwai waɗanda ba sa zuwa akwai 'yan hana ma ruwa gudu waɗanda ba sa san arewacin ƙasar najeriya ta ci gaba waɗanda suke so a haɗa kai da su a ragargaza arewacin najeriya kamar yadda aka ragargaza arewacin kamaru to ina ba su shawara da su tsaya su yi kishin ƙasa su yi kishin jama'a su su yi kishin jaririyar demokuraɗiyya da zaman lafiya a najeriya domin da abin da arziki bai bayar ba ina ganin cewar siya ba za ta ba da shi ba sunana bashir muhammad daga lugoi federal housing abuja nigeria sunana da yabu ba da karamin hukumar kirki jihar bautin nigeria ni dai ra'ayi na wannan yan rikice-rikice na borno da adamawa da yobe shine ina gwamnatin tarayya da ta yi wa allah ta yi wa ta yi hakuri ta zauna da wa'annan mutane ta sasanta da su a fahimci juna da su don wannan kashe-kashen da ake har ga allah baya da amfani kuma ba zai haifar mana da alheri ba ba zai haifar mana da damar a kasar najeriya dalili shine wa'annan mutane da ake ci ana karkashe su ba su da wani kamanni ba su da wani alama don saboda haka a gaskiya gwamnati ta yi hakuri ta zauna da mutanen nan fahimci juna don kasar mu ta zauna lafiya na gode assalamu alaikum sashen hausa murya america sunana alitinis kuma rike mota more sokoto najeriya game da dattawan arewa waɗanda ke shiga cikin maganar harkar boko haram tsakaninsu da goodluck gaskiyan magana suna kokari amma shi goodluck baya jin magana su da yana jin magana su akwai kwamitin da ya nada domin sasantawa da boko haram tun kwamiti bai kawo mai sakamako ba sai ya sa dokar ta ɓaci zuwa ga wasu waɗanda jihohi guda uku wannan shi ya nuna baya jin maganar dattawan arewa sai dai maganar dattawan kudu saboda haka sai dai a sa hanyar da za a gani a duba gaskiyan jin magana baya ji bai jin magana da ta arewa sai an jima sunana alisilis ko baka nake mota mure sokoto najeriya